yawancin man fetur ya ƙara kamari a babban birnin tarayya da sauran sassar ƙasar, lamarin da ya sa masu ababen hawa ka shafa sa'o'i a gidajen man fetur, har da ya sa wasu na kira ga gwamnatin tarayya ta amince da ƙarin farashin man fetur. Amma ƙungiyar dillalan man fetur ta ƙasa, a ta bakin mataimakin shugaban ƙungiyar Ibman ta ƙasa Abubakar Mai gandu ɗakin gari, ya ce ba su amince 'ya'yan ƙungiyar su yi ƙarin kuɗi ba, saɓanin yadda wasu 'yan kasuwa suka ƙara kuɗin man a wasu manyan garuruwa ba tare da izinin hukuma ba. mu ba mu gaya ma al'umma cewa su ƙara kuɗin mai ba har yanzu mai ɗin yana nan kamar yadda gwamnati ta ce a sayar da shi naira 165 sai dai abin da ya yi zafi a nan shine mu kanmu yanzu wuraren da muke ɗauko wannan mai suna sai da mai ɗin a kan 170 idan ki je ki bincika a lagos ko a wori ko a port harcourt abinda ainihin private depot owners ke sai da mai kenan. Amma ga shugaban kungiyar Ibman ta Kaduna Alhaji Abdul Fattah A Murtala ya ce layuka da suka yaɗu a ƙasar na da alaƙa da matsalar makamashi a duniya da aka kwashi watanni hudu ana fama sakamakon yakin ƙasar Rasha da Ukraine. wannan wahala mai da yake faruwa a najeriya ba najeriya ka duk duniya ne ga baki daya saboda wannan matsaloli da ya faru yakin nan da yake faru tsakanin rusha da ukraine shine shafi duk kasashen duniya ko ina wannan matsalar mai ya shafi kowace ƙasa ta duniya mannan kuma shi sa farashin mai kaga ya ƙara tsada a duniya duk duniya ba inda ake sai mai da sauƙi kamar Najeriya duk duniya in kaga duk ƙasan da ake sai a duniya in ka duba farashin mai lita da ake shi na Najeriya shi sauƙi har gwamnati take siwa ta shi kusan a kuɗin Najeriya in ka duba wajen kusan naira dubu biyu mata ke sai shi akan naira sittin da biyar wasu ma kamar rital tana sai shi ɗari da sittin da biyu da sule biyar. to sai dai ya umabai wanda ya kwashi shekaru sama da talatin yana harkar man fetur a najeriya yana ganin duniya ce ta shiga wani yanayi domin hanyoyin samun man fetur sun riga sun daƙile. ai ba magana tsadar mai ba hajiya madina ai nan gaban ruwa ma in ba wasa ba sai ya ƙara tsada domin hanyoyin da za a bi a taho da kayayyakin masarufi zuwa ƙasashen duniya hanyoyi sun daɗe magana wannan saboda wannan crisis da ake da rasha to magana fetur ɗin kuma sai an yi kewaya kewaya da shi kafin ya taho in banda Allah kawo mana ma wannan gwamnati mai adalci da har yanzu yan Najeriya ko ko yan ƙasa ba su san ma halin da mu yake kamawa ba idan gwamnati ta so shi ya shigo ƙasar dan ina mai tabbatar miki da cewa litan man fetur tana kamawa sama da dubu biyu namar kudinmu na najeriya amma gwamnatin tarayya za a zo a saida shi har a saida shi akan 165 a yanzu halin da ake shi kuwa kakakin kamfanin man fetur na ƙasa mai zaman kansa garbadin muhammad ya fitar da sanarwa cewa kada mutane su hanzarin sayan man fetur suna ɓoyewa domin akwai isasshen man fetur a ƙasa garbadin ya ce ma'aikatar tana namijin ƙoƙari wajen shawo kan ƙarancin man da yake jawo layuka a gidajen mai madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya